Ƙungiyar jam'iyyar CPDM mai mulkin ƙasar jamhuriyar Kamaru suna ci gaba da zaben shugabanni na shiya-shiya da na gundumomi da na ƙananan hukumomi har ma da na karkara. Shugabannin masu barin gado sun kwashe shekaru takwas kenan suna tafiyar da mulkin jam'iyyar ta CPDM. Amma yanzu uwar jam'iyyar ta ce ba za ta sa'u ba wai bindiga a ruwa suka ce dole ne a sake lale domin samun sababbin fuska da ma sababbin jini a cikin jam'iyyar tasu zaben cikin gidan da yi ya sa waɗansu murna amma waɗansu kuma bai yi musu daɗi ba yayin da waɗansu su kuma suke ta korafi na ganin cewa an tafka maguɗi a lokacin da ake gudanar da zaben kan haka ne na garza garzaya binin cinikayyar ƙasar ta jamhuriyar kamaru duwala domin ganin irin abin da yake gudana a mazaɓan ƙaramin hukumar duwalan ta biyu wato unguwan hausawa na nasarar saduwa da matashin ɗan siyasan nan kuma a yanzu haka shine ya lashe zaben kujerar jam'iyyar ta cpdm ta unguwar shugaban hausawan sannan a matsayinsa na mataimakin shugaban karamin hukumar duwalan ta biyu alhaji muhammadu yakubu kan wannan nasara da ya samu ga yanda mu ta kaya jama'a bi dama tun kan ayi zaben nan na gaya musu cewa za mu nasara haka saboda kamar da wani maruge gyaɗa cewa juma'a an za ta yi kyau tun daga laraba kake shida haka mun yi kamfani mun jawo hankalin jama'a mun gaya mu cewa wayannan mutane sun yi shekara takwas ba su yi komai ba saboda haka mu ma su gwada mu su jaraba mu su ga irin aiki na zamu mu yi wannan jam'iyya ta cpdm da ta juma tana jan zaranta wajen gudanar da mulkin ƙasar ta jamhuriyar kamaru yanzu haka dai ta kwashe shekaru talatin da uku tana taka rawarta a fadin kasar amma na tambaye alai sani canga a sa na dan adawan jam'iyyar ums mai masara ko ya yake ganin wannan shirye-shirye da jam'iyyar ta shugaba biya ke yi Wato eh, malam abin da za mu fara gaya maka dai ka san wannan shi mu ce karo na farko a shekara talatin da biyar da ya sarauta ya ce a jam'iyyansa irin wa'annan zaɓuɓɓuka za a yi shi kai kaman ce cewa su dama wannan jam'iyya wannan ababen kasan da yake tafiya da demokrasiya ba su saba da shi ya kawai gari ga shi za a yi wannan na kai kenan na biyu idan ka duba da usa suke cewa ne wani san a karin maganan su idan ganga ta zaki ta kusan fashewa ki na nemi jin bakin waɗanda suka sha kaye amma abin ya ki cin tura ko da yake mun samu labari a wata majiya cewa za su garzaya kotu domin a bi musu kadi muhammad awal garba muryan amurka daga ƙasar kamaru